Big Ben. Yaya. Yaya, o eu botar a marca. fara ka ta yawa ta hanyar za ka ɗauka sai yi ma a sani a youtube din nan za su yi bayani komai su bala amma za su yi ma bayani mu yanzu ba uban yaran muka damuwa da shi ba kamata yi mu ga yaran tukuna muka kama yaran to sannan shi ma sai mu zo sai kuma mu kama yawa to jama'a assalamu alaikum ni sunana alhassan kwalle ah, wanda na fito a cikin wannan shiri mai suna bako da dan gari wanda na fito a matsayin malam dauda ma'ana ne na fito a matsayin baban su waɗannan yara bala da barau a sun ɗin da ya fi burge ni suna da yawa amma sin ɗin da ba zan manta da shi ba shine wanda wani lokaci a cikin wannan shiri mai gari ya tura aka to da ni gaban shi ina zuwa na ga jami'an tsaro ina ta tunanin ya za in gudu sai Allah ya ara min lokaci ya bada dama shi babban jami'i sai ce zai je kama ba mai gari ya rataya min cirbi bacci ya kwashe shi sai na rataya wa cirbin a jikin itace na tashi da tsere wannan sun ya burge ni ya kuma bani dariya matuƙa da gaske Ka tafi na tafi da zan yi na rayuwa ta da shi wani wannan daga ko kayan da kawai da zai kwana zan yi a hanya da na ɗauko sai wani tare kai ba za ma kai farin ciki ba naka salamu alaikum masu kallon mu farko suna na abdullahi m adam a kofar nasara nake a wannan shiri mai suna bako da ɗan gari ni ne mai gari suna na mai gari na fito a ɓangaren dagacin gari wato sin ɗin da ya fi birge ni wato ne sin ɗin da aka kawo baban masu laifi malam dauda da aka kawo shi to lokacin da na zo na zauna man an je za a kamo yaran da suka yi laifin to shi dan sandan da ya zo kama sai ya ce mana yana jin fatsari nan ce masa ya buta ne ya dauka kafin ya dawo bacci ya dauke ni ne bacci ya dauke ni malam dauda da ya gaba kowa bayan duk da yadda bara da neman da ya mace rufe saboda kamar a zuwan ɗaure shi na yi to hada hakan ya yi dabara ya cire carbin ya rataye min shi a jikin itace kawai sai ya sarari ya tafi to shi ne wannan abin ya ban mamaki ya ban dariya to ni kuma da aka zo aka tashe ni he na tunanin kamar ko sun tafi tare ne to kaga wannan abu ya ban matakar sha'awa sannan kuma faɗakarwa ne a game da masu sakaci ya abin da aka ce ma doka ne to ka riƙe ta a matsayin doka duk abin da aka ce ma ba doka ba ne to kar ka danganta doka da abin wannan shi ne bambancin abin kuma abin ya ban matuƙar sha'awa kuma wannan Shi ne taken ganin buzu a masallaci a shekin ciyawa a ya ko nan gaba wani abu da shi mana kai ba kai ba kai ba tana ka inda kai kana da hukai za ku za ku ko ko Allah ne iko Agolo Allah Agolo Allah Sunana Zulaihat Abdullahi Aliyu Bebeji. To a wannan shirin kuma da wanda suna kika fito? Bela. gaskiya an yi sinasine amma dukkansu dai da burgewa amma wannan sun ɗin da namuciyar nan ya burge ni sosai domin na taso da kazar-kazar ɗina da ya yi mun kurari sai na ja na tsaya <laughs> to gaskiya na ji daɗin sun ɗin kwarai da gaske da farko dai suna na ahmad yusuf amma an fi kira na da sakuwa matsayin da na taka a wannan fim na fito da suna rambo wannan fim din ni duk din da ya fi burge ni guda biyu ne zuwa uku na farko akwai sin din da muka zo muka fara lauke su din shi muka fara yi wanda aka zo da kaza a da sau a cikin yaran da suka addabi addabi yan garin wani ya sace kaza ba a kaiwa amarya kaza ba ta sanadiyar rashin kaiwa amarya wannan kaza amarya har ta ce ita a suke ta kuma aka mata suke ni suna na Fa'iza A Usman. Matsayin da na taka na fito a budurwar bala suna na targaji ta gari. Sannan da ya inda bala ya zo kira na na fito na ce dan ma shi ne da na san shi ne na ban fito ba. Inda nake ci mai mutunci lokacin da ya ce na so. Gaskiya ya burge ni sosai. ina kaza ta da abubuwan da suke cikin gidan Pick up! Ashen! Ango kenan, nama da ango, nama da ango. Ango ka kama kure. Da farko dai suna na Fati ya To a wannan fim din kuma na fito mai suna lare ne. Gaskiya sun inda ya fi burge ni shine na wanda muke soyayya. Da ni da Barau. Barau. Sun din gaskiya mace karfin

su a bawan Allah ko ta kuwa ta amma gaskiya abin da ai ya kona mu karshen ta dama can ba kayan Allah da annabi ne. ba amma kayan Allah da annabi ne ko an dauka sai an dare su wallahi ha ko ka ka ka gida kai dan ba ce ina ne kai kawai za ka zo ka fada mu cikin gida ba sallama ba komai to ai ɗanka ne jawo ma bala yake ya dauke mu akuya ta bala wani ne gaske to ni kai na nan neman shi abin da yasa na shiga nan ɗakin kenan ina bincika ko yana Ɗanka ya je jawo ma shi yasa. Wai sai ka ce ɗana ya je jawo kai kana da yakinin cewar an kama an kama akwai kasar cikin gidan. To ba shi zai ɗauka. Goma. Kai ɗan maukaci ina ne kawai za ka zo ka faɗa mun cikin gida. Wani irin ɗan maukaciya ɗanka ya yi bala zai ɗauke mu akuyata. Bala. Wani gaske. to amma kai kana da yakinin ya kawo akuyar ta shi gidan to ai ya biya kwance ta ne in da bai biya kwance ta yanzu gidan naka ne to sai kawai ka zo ka fada ma gida saboda kai ba fada in zuwa ka ya ta bane to babu akuyar ka a cikin gidan ni ma neman sa nake in ka san inda yake ka ce min ga inda yake in je ka yanda yau ai da wa an fada da kuka gina da watar jifa so ka ga amsa kira wajen mai gari ba mai gari kwarai ga dan Allah dan annabi ba wajen mai gari ba ka kai kai ina ina ina ina ka ga wadago to shikenan za ka gani Ẹ̀jẹ̀